الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بانك يوم شاشدة رمضان shekara ta 1939 wanda daidai da talatin ga watan biyar shekara ta dubu biyu allah za mu tashi aya ta arba'in a cikin suratun nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ۖ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم aya ta gabata wanda Allah ya mana bayanin cewa annabi Suleiman ya tara rundunarsa aljanu da mutane ya tambaye su waye zai iya zuwa da gadanta kafin su zo suna masu mika wuya wanda dama kamar yadda muka ce ya sa aljanu suna bibiyar su a hanya yanzu sun zo guri kaza yanzu sun zo guri kaza yanzu sun zo guri kaza to sai da ta kusa sannan ya ce da rundunonin nasa waye zai iya zuwa wanda gadanta kafin ta iso su zo su mika wuya wa minar jini ya yace zan zo ma da shi kafin ka tashi daga fada hakika ni mai karfi ne amintacce akan yin haka shine Allah ce qala alladhi wa ilmun min kitab wanda yake da sani na littafi sai ya ce ana atika bihi qabla an da ilaika tarfuk ni zan zo ma da shi kafin idanka ka ya kifta ma'ana kafin kiftawar ido zan zo ma da ainihin wannan gadon kamar ya ce da shi daga ganinka ka duba ka duba iya iya inda idanka zai iya kaiwa fa hula la yakilu basaraka illa wa huwa hadirun inda idanka ba zai ba sai ka ga gadon gashi a gabanka Wa bin munabbe yace yace da shi umdud basaraka miƙar da ganinka la ya kuma madawa ta ati ka bihi ba za ka gama isa iya inda ganinka zai wa sai na zo ma da gadon da izinin Allah zakaru annahu amarahu an yanzura na al-yaman aka ce ya ce dubu wajen yaman inda ita bilkisu take kenan kuma wanda a can gadon yake ce sun fatawa ba ya tashi yi alwala watakila irin alwalar da ta dace da lokacinsu wadda Allah ta'ala ya yi roƙi Allah tabaraka wa ta'ala mujahid ya ce bayan ya yi wannan ƙala ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram imamu zuhuri ya ce sai ya ce ya ilahana wa ilaha kulli shay'in ilahan wahida la ilaha illa anta i'tini bi arshiha ya ubangiji ya abin bauta wanda ba wa ubangijin komai abin bauta wanda yake shi kadai ba abin bauta sai shi ka zo min da gadanta ka fata matsala da hubai ne dai sai ga gadan nata a gabansa yana daga cikin maganar da aka yi wanda aka samu daga muhammad bin ibrahim zuhair bin muhammad ibrahim da muhammad bin isa malaman tarihi ne suka ce lamma da Allah ta'ala lokacin da wurin Allah madaukaki wasa alahu an yi cewa bi arshi bilqis ya roki Allah cewa ya zo masa da gadan bilqis wa kana fil yaman gadan kuma yana yaman wa sulaiman alayhi salam bi baitul maqdis sulaiman kuma alayhi salam yana baitul maqdis gaba sariru gadan sai ya buya wa ghasa fil ardi ya nitse a cikin kasa na ba'a min bayni da sulaiman ya tafi ta karkashin kasa sai gashi ya ya kulla a gaban suleiman wannan abubuwa ne dai da malaman tarihi ainihin suka rubuta an ce shi wannan kamar yadda ruwa ya tazo daga abdullahi dan abbas cewa wannan bawan allah din shi yana da sanin ismullahi al'azam kana siddiqan ya'lamu al-ism ya san sunan allah mai girma allazi idza du'iya bihi ajaba wannan aka roƙe shi da wannan sunan yana amsawa wa idza su'ila bihi a'ta in aka roƙe shi kuma da wannan sunan to yana bayarwa to yana da ya san ismullahi al'azam don haka ya roƙi Allah da sunansa wanda yake babba ko mafi girma Allah kuma ya amsa masa sai ga gadon Bilkisu a gaban Sulaiman falamma ra'ahu mustaqirran inda da ya ga gadon a gabansa to ba shakka ya san wannan al'amari ne na ubangiji qala hadha min fadli rabbi sai wace wannan farala ce ta ubangiji sa ma'ana ni'ima ce ta ubangiji da yamu li yabluwani dan ya jarrabe ni a ashkuru zan gode masa am akfur ko zan butulce masa in ce a ai sarauta ta ce ta sa ai karfin mulki na ne ya a ai ina da ina da rundunoni masu ƙarfi kenan kaga ya mai da al'amarin zuwa gare su ko kuma zan gode masa in zama in ce wannan iko ne nasa kuma ni'ima ce yi mana ba waye mu bane ba dabara mu bane to Allah ya sa sai ya koma zuwa ga ubangiji ya ce hadha min fadli rabbi wannan daga farla ubangiji ne ba waye mu bane ba dabara mu bane ba karfin mu bane amma shakara wanda ya gode wa ubangiji fa inna ma ya shukuri da nafsi to kansa yake godiya saboda shi godiyar za ta yi amfani Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawari wanda ya gode zai kara masa to kaga ashe shi godiyar za ta yi amfani man kafara wanda ya butulce fa inna rabbi ganiyun karim ubangiji na mawadaci ne karimun mai girma akan kansa bai damu da godiyar mai godiyan ba amma in yayi to zai za ta yi masa gani modaci ne gabarin godiyar modaci ne gabarin abota masa modaci ne gabarin komai amma kuma mai karamci ne idan mutum ya gode sai kara masa sai daɗa bashi sai daɗa bashi kamar yadda Allah subhanahu wataala ce in takuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid in baki ɗiyan ku za ku mutulce da duk wanda suke bayan ƙasa baki ɗaya to haƙiƙa ubangiji da ne kuma abin yau wannan mutunce ta ku ba za ta kware shi da komai ba ku ne kuka cuci kan na'am قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون نعم وشكنا سليمان يكسم ainihin ya gwada kuma cewa eh, lalle shi ma mai mulki ne domin ya ji labarin biyan da ta killace wancan gado ta ɓaɓɓoye shi ta ce kada a yadda ma wani ya je inda gadon yake guda ka bayan gado ya zo duk da haka kuma yake so ya daɗa gwada hankalinta saboda haka ya ce na kiro laha arshaha ku cancanta gadon nata ainihin ku ɗau wannan kusa a nan shi da mujahid yake cewa amara bihi fa guyyara yayi umarni a canja gadan nata ma kana fihi amaratu ila asfar abinda yake ja sai a mai da shi yalo kuma kana asfar ju'ila ahmar abinda yake yalo sai a mai da shi ja kuma kana akhdar ila ahmar abinda yake kore sai a mai da shi ja yayyara kullu shay'in alhali haka dai yabi dai gefe gefe na gadon nan bal zadu aka kara wani abu ma wa ƙasu kuma aka rage wani abu katada yace ja'ala asfalahu a'lahu wa muqaddimahu mu'akhirahu wa zadu fihi wa naqasu saman sa aka dawo da shi kasa gaban aka dawo da shi baya bayan aka mai da shi gaba duk wannan dan a gwada kuma hankalinta ne a gani da suka cancanta shi ita nan zur a tahtaji don mu duwa mu ga za ta iya gane wannan ganin nata idan ya zama mai lura ce ita mai ganewa mai fahimta hazika ce ita am kuni min alladhina la yahtadun ko za ta zama cikin mutanen da ba su fahimtar abu musamman ko da nasu ne in aka canja shi za a iya batar da su to kaga kenan hankalinta yake so ya gwada na'am فلما جاءت قيل أهذا عرشك فلما جاءت قيل أهذا فلما جاءت قيل أهذا أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فلما جاءت لوك زندتا إسو kuma ga gadanta a aje a gefe kaga fadar ba karama wacce can mun yi maganar cewa ainihin tsawon sakamu 80 ko faɗinsa sakamu 40 da kuma a cikin fada sai ga gadan ne ita a haka za a arshe wannan irin gadanki ne ko kuma haka gadanki yake ita ma mai hankali ce ta ga ya yi kama da nata amma kuma ga wasu abubuwa a jiki wanda ba irin nata ba na haka bata ce nata ba ne ta ce ba nata ba qalat ka annahu hu ce, yi kamar dai shi kamar dai shi kina ya so yi kama da shi fa utina na ilma min ha an ba mu ilimi tun kafin ita wakun na musulmi mun kasance wanda muke ainihin masu mai wuya wannan da yake utina ilma min qabliha hawa kunna muslimin kanat asaddaha ay a min ibadatilla wa wahdahu ma kanat ta'budu min duni wannan shine zamu karanta nan gaba yace dai an ba mu ilimi kafin ita mun kasance mu masu kauya wuya amma wannan ya nuna hankalinta da bata ce shi ne kai tsaye ba kuma bata ce ba shi bane ta ce kamar dai shi kuma abinda ta faɗa gaskiya ne ya yi kama da shi duk da cewa an cancanta wasu abubuwa a na wasadda ha ma ka na ta'abudu min dunin la'an na min kawumin kafirin wasadda ha ma ka na ta'abudu min dunin abinda ta kasance tana bauta kuma bayan Allah da shi ne wannan bautar rana da suke yi wasadda ha shi ne ya kare ta ainihin gabar musulunta إنها كانت من قوم كافرين حقيقة تاقصن تيلة بمتاني أين هم واندسكي بس مسلين تبا معنا با مسيبير الله تبارك وتعالى نعم قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبت لجة وكشفت عن ساقيها فلما فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين سليمان يا يا ناس kuma ya gwada to an tana ji da mulki to bara ta ga wani abu na mulki wanda bata ta taba gani ba Na kanan da nan ya sa aljanu suka yi fada eh, fada amma ta gilas Hakanan nan ƙasan ma gilas aka zuba ruwa kuma wato daban aka yi na gilashi kuma aka zuba ruwa a ƙarƙashi wancan abin da ya sa ta yi wannan saboda abin da ake gaya masa cewa tana da kafa ko kuma dunduniyarta ta ta irin ba ta irin mutane ba ta dabbobi ce kuma shi yana so ya tabbatar da wannan da labarin da aka faɗa game da ita na biyu kuma yana so ya birge ta don ta ga mulki wanda yake ya fi irin nata don haka nan da nan aka yi fada ta karo musamman ƙasar ƙaro ne tana shigowa eh, sai ta ga kamar ruwa ne a ƙasa za ta taka shi ne fa kashe fat an sa kai ha nan da nan sai ta jan janye ƙaurinta kaga nan zai sa zai sa abin in gaske ne abin da aka faɗa ya gani hasibat jata ta zata wai kwari ne mai ruwa wa kashe fatan saka ya sai ta yaye ƙaurinta ashe kawai harka ce ta mulki aka guda mata an mata daɗe ne na ƙarau wanda ba ruwan ba sai dai ƙasansa ne ainihin ruwa ƙwala sai ce da innahu sarhun mamarradu ita a ai wato daɓe ne wanda yake abin cakudawa min kawari na daga ƙarau naka in kina zaton ƙarau ne to wannan ba ƙarau ba ne halat to bayan ta ga ta shiga sai ta miƙa wuya zuwa ainihin suleiman shi ne ƙalar ta ce rabbi ubangiji inni zalamtu nafsi na cuci kai wa aslamtu ma suleiman na musulunta tare da suleiman lillahi ga ubangiji rabbil alamin ubangiji duniya ma'ana aslamtu lillahi na miƙa wuya ga allah rabbil alamin ubangiji duniyoyi ma'a suleiman tare da Sulaiman sannan kuma sai ta musulunta tare da mutanenta inda dama an ce annasu ala dini amiri ko muluki mutane suna kan addinin shugabansu tunda ta musulunta to kaga shawara duk mika waya za su su musulunta to shine a Muhammad bin Ishaq yake cewa ikarbori ainihin sanad riwaya da sanadin sa zuwa Yazid bin Ruman yake cewa fa ma raja ila haru harusul ma qala Sulaiman qala ar wallahi arabtu ma hada bi maliki wa ma lana bihi min taqa wa ma nasna'u bi mukabaratihi shay'a wa ba'ath wa ba'athat ilayhi inni qadimatun ilayka bi muluki qawmi sai ta aika masa ta ce to nan zan zo da sarakunan mutane li anzura ma amruka wa ma tad'una ilayhi don duba ga menene al'amarinka kuma me za ka kira wani daga al'amarin addini sun ma'amara fi sariri milkiha ta umarni da gadon mulkinta allah zai kanar ta jilisu a rai wanda take zama a kansa kana min zahabin mufassasin biliyaku dama na dinari ne wanda aka lullube shi da yakutu da zubar jadu da lu'ulu sai ta sanya shi a guda bakwai ɗaki cikin ɗaki ɗaki cikin ɗaki ثم قفلت عليه الابواب تسع دعك كل قوه ثم قالت لمن خلفت على سلطانها sai ta gaya wanda ta bari akan kan mulkin nata in ta fi bima ƙablaka wa sariri ka kula da abin da yake gaban kuma ka kiyaye gadon mulkin nan na ya faru su ilayya a hannun min ibadillah kakka yadda wani ya isa gurin da wannan gado yake wa ya riyan na hu a hannun hatta atiya kada ka yadda ma wani ya gaji har na zoma ثم شخصت إلى سليمان في 12 ألف قيل sannan ta fuskanci sulema a cikin rundunar masu yawa an ce wajen wurin mutum dubu goma sha biyu ne muluki leman daga sarakunan yama ta tare kulle kalin haka ne kowanne kuma sarki shi ma da jama'arsa haka ne suka tafi har suka isa wurin suleiman to kafin ya zo shi ne yasa aka yi dubi gadajen nata ya ce wa zai zo masa da gadanta kuma da wa ilmin minal kitab wanda yake da sani sai ga shi ya zo masa da shi wanda ya nuna cewa da ilimi za a yi abin da ya fi karfin aljani ilimi ya fi karfin aljani domin da ilimi za a yi abin da aljan bai sai yi shi tun daga ifritin min aljini gagararre na aljanu bai iya yin abin da mai ilimi ya shi ya ce daga nan zuwa tashi daga fara zuwa azab shi kuma ya ce a kafin ido ya kyauta saboda iliminsa ya gaya masa allah mai iko ne akan komai wannan ya zo da shi kafin kyauta ido ba abu ne da zai fi karfin allah ta baraka ta. domin allah yana magana abubuwan alƙyama ma da yana cewa eh, duk al'amarin alƙyama bai wuce kamar wa ido kaga dan a zo da gado kuma ai ba wani abu wannan iliminsa ya ba shi wannan da aka ki gani in ya gaya Allah zai iya masa wani saboda ilimi da yake da shi shi kenan bayan gado ya zo suleiman ya yi cewa kuma wannan al'amari ne na Allah na ka yi miƙa al'amarin zuwa gare shi bai yi alfahari ba bai yabi kansa ba bai yabi rundunarsa ba eh, sai yadda kawai wannan ikon Allah kuma jarraba ce za su gode wa Allah ko kuwa za su yi alfahari da shi su girman kai da yake annabin Allah ne kaga sai gode wa Allah ya san cewa farala ce ta ubangiji da ni'imar sa ba wayan su bane ba dabarar su kuma ya gwada buke wannan abu na ainihin sa wanda ya mata domin ya rika nuna mata girman wato mulkinsa shi ne cewa zalika anna sulaiman Alayhi salam amara shayatin fa banaw laha qasran aziman min qawali nan da nan ya sa shi shayatin suka gina wata katuwar fada ta ainihin ta garau ta min zujari na gilas o ujire ta tauna aka zuba ruwa a karkashi wallazi la yarifu amrahu yasibu annahu ma'an wanda bai san ta kan abu ba zai zata ruwa ne a ƙasa walakin na zujaji ya hulu bainal mashi wa bainan amma gilas ɗin ya tsare tsakanin ainihin ruwan da bai takawa akwai ruwa a ƙasa amma an yi daɓe na gilas wanda mutum zai taka ya tafi yana ganin ruwa a ƙasa amma kuma gilas ya tsare in gane ko wannan duk abu ne na ilimi ilimi ne yake ba da wani tunda shi a cikinsa akwai masu ilimi don haka duk wani abin zai iya kamar inda wani guri a malaysia suka jawo ruwa haka suka jawo ruwa a cikin ruwan kuma suka zuba kifaye iri daban-daban Allah ya iya kalorin kifayen sassa an kuma sa gilas ya kare kifayen nan kuma an yi hanya amma ba takawa ake ba abin ne da yake yawo da mutane eh, kamar belt irin wanda ake dora kaya na da shi mutane suke shi yake yawo da mutane loko da sako duka an yi kwana-kwana da runguna na namun ruwa iri-iri abin yana jan mutane yana yawo da su suna ganin abin ta gilas suna yawo ta gilas amma kuma ba za su iya ba za su iya taba su sai namun wani iri daban-daban wanda sun yi gurin ne kamar wurin shakatawa ana biya ana shi kuma da tsaro sosai inda ka san za ka shiga jirgin sama haka suka gurin tsaro sai an caje mutum an ajiye kayansa an abin nan da 'yan sanda da sojoji masu kula da gurin kamar shigen haka ga ruwan amma kuma an sa gilas ya tsare ga namun ruwa kuma iri-iri suna yawo ana ana ganin su haka yasu ma suka yi wannan gilas din ana takawa ruwa a ƙasa amma kuma ba za a taɓa ruwan ba saboda gilas ya tsare wa ujuriyat ta tawal ma na. واختلفوا في السبب الذي دعا سليمان عليه السلام الى اتخاذه an yi sabani me yasa suleiman yawani? إنه لما عظم, عظم على تزوجها واصطفائها لنفسه ذكر له جمالها وذكر له جمالها وحسنها لكن في ساقيها هلم عظيم ومؤخر أقدامها كمؤخر الدابة wannan shi ne don abubuwan da aka bashi labari game da ita da kuma ga yanayin kafarta to sai ke in ta taka ta cikin ruwan zai ga yanayin yadda kafarta wannan shine dalilin da yasa ya yi wannan kuma wannan abin ya burge ta kwarai da gaske ya daɗa sa mata kwarjini na wannan fada ta Suleiman na'am ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون وإلى ثمود ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا ولقد أرسلنا صالحا من أيكم صالح وأنه صالح إلى ثمود إلى ثمود وأخاهم أنكم أنسوا شيء لك تكين samudawa suna nan a mada'in mada'in salih wanda wurinsu yana nan da nan fatan hitunan jibala newton suna kankare duwatsu su yi nakuna da har yanzu gurin yana nan yadda wannan gidajen nasu na cikin duwatsu da duk uwa da aka faɗa a tarihinsu yana nan a nan ƙarshe-ƙarshen saudiya wajen tabuka kafin a shiga cikin ƙasar jordan amma kuma ba a san aje don yawon shakata sai dai aje don izina zala ya hana sabai masu tsaya sai dai don su izina da abin da ya faru gare su don su kiyaye su ma don a kiyaye kada abin da ya same su ya same su ice da su a ni abudullah ku bauta Allah bai dawun fariqan yaqtasimun sai ga su sun kasu jam'u biyu ainihin suna masu jayayya a junansu mujahid ce fariqani mu'minun wa kafir wasu suka yi imani da shi wasu kuma suka kafirce to shine kasuwar jabu guda biyu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace قال الملأ الذين استكبروا من قوم للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا كنا أرسلنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون kaga anan aswabi ke aka ce almala'ul ladina istakbar masu jin daɗi wanda suka girman kai min qawmihi daga mutanensa sai suka faɗa lil ladina stud'iku ga raunana liman amana minhum daga cikin wanda suka imani da salihu suka ce a ta'alamuna anna salihu anna salihan wasalu min rabbi wai yanzu ku kun yadda salihu abun aikowa ne daga wani ku yanzu da hankalin kun yadda da haka qalu inna inna bima ursila bihi mu'minun rauna nan sai suka ce mu mun yadda da abin da aka aiko shi kaga an samu masu imani alal ladina istakbaru inna min ladhi amantum bihi kafirun wanda suka yi girman kai sai suka ce to mu kuma mun kafirce da abin da kuka imani da shi to an kasu gida biyu wanda suka imani da wanda ba su imani قال يا قوم لم تستعجلون قبل السيئة كاكرتم qala ce ya qawmi ya ku mutane bisai ya bisayyi'a Don me kuke gaggauto da mummuna ainihin qabla alhasanatin kafin kyakkyawa kuna yin ayo Allah cewa ya yi muku da azaba ya yi muku da azaba me yasa kuke yi wani laula tastaghfiruna me zai ana ku nemi gafara ubangiji la'allakun turhamun ko Allah ta wa wata ya tuba ku maimakon neman rama kun kuka cewa azaba ta zo قالوا طيرنا بك وبمن معك قالوا طيرنا بك وبمن معك قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون قالوا طيرنا بك وبمن معك suka ce ai mun canfa ka ne ko bi man ma da suke tare da kai mun canfa ku wai mun ba ma ganin alamun alkhairi tare da ku nan alamun kun zo ne da mummunan abu na haka mu ba za mu yi da za mu imani da shine suka ce ma aina ala wajhika wa wujuhi man ittaba'aka khayr ba mu ga alamun alkhairi a fuskar ka ba da kuma wanda suka bi ka wannan sun faɗi wannan ne shaqayin saboda rashin arzikin su kana la yusibu ahada minhum su illa qala hadha min qabl salih wa Da ma wannan dabi'a su ce eh, ba wani mummuna abu da zai same su sai sun kawo wannan al'amari na canfi ba haka shi ma sai suka canfa suka canfa salihu da shi da wanda suka bi shi suka ce mun canfa kada wanda suka yi kuma inda Allah yace to ku je sakamakon canfin ku yana wurin Allah je wannan mummunan abin da kuka canfa yana wurin Allah in Allah ya so ya zo muku da abin da kuka canfa din nan to sai ya zo muku da shi ma'ana inda Allah wai sakamakon canfin ku to yana wurin Allah idan ya so sai jarrabe ku da abin da kuka canfa din bal antum qawmun tuftarun ku dai mutane ne da aka jarrabe ku wato mutane ne kuke da fitina tuftaruna bi ta'ati wal ma'asiyati ko kuma tuftaruna an jarrabe ku tustadrajuna fi ma antum fi min ad-dalal za a yi muku istidraji cikin abin da kuke kansa na daga bata kenan kuna halin jarraba dan haka ne kuka kasa yin imani Na. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك وأهله وإنا لصادقون ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون to wannan camfin nasu yana daga cikin abin da ya suke nuna canfe cewa fa iza ja'atum alhasanatu qalu lana hadhi wa in tusibun sayyatin yatayyaru mutanen Musa ke to haka su ma waɗannan in wata alheri ya zo musu sai su danganta zuwa kansu in wani musiba ta zo musu sai su danganta zuwa annabinsu wannan shine camfin da suke yi kamar inda can ma ya ce qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa na yamassannakum minna azabun alim qalu ta'irukum ma'a sakamakon can ku zai kare a kan wa kana fil madinati tis'atu rahabi a madina akwai wasu jama'u guda bakwai waɗanda waɗannan jama'u su ne shugabansu shugabanninsu allazina kanu du'ata qaumihim ila dhalal wanda su suke jan mutanensu zuwa kafirci ilal dalali zuwa wata wal da karyatawa da kafirci wa takzibi salih da kuma karyata annabi salihu ina akwai wasu a gari wanda su ne suke rudar da su suke sa su suna karyata salihu suke sa su suna canfi da annabi salihu su ne tis'atu rahadun siduna fil ardi wala yuslihu wai jama'u guda tara gane ko yufsiduna fil ardi suke barna a bayan ƙasa wala yuslihuna ba sa yin gyara sai dai duk abin da zai zama barna shi suke daga ciki suna su ba su imani ba ba su bar raunana daga cikin su su imani ba sun hana su su imani qalu suka ce taqasamu billahi mun rantse da Allah lanubayyitannahu wa ahlihi wai za mu masa kwantan bauna shi da iyalin nasa shine su kashe shi kenan ba su masa kisan gurmuke su laɓe a wani guri su kashe shi inda ba za a gane cewa waye ya kashe shi ba sun malaƙo nan da liwalihi ma shahidna mahalika a ahali sannan su gaya iyalinsu ce wai su ba su san wanda ya kashe shi ba ko kuma ba sa nan sanda aka kashe shi Sa nan su rantsuwa su ce wa inna la sadiqun wai wallahi su da gaske suke su ba sani ba wannan wani makirci ne suka shirya cewa tun da dai ya ƙi daina abin da yake na kiransu zuwa addinin Allah to za su yi masa wannan tanadi suka rantse da Allah yadda za su yi za su yi masa kwantan ɓauna su kashe shi sannan su ce su ba san wanda ya kashe shi to kaga wannan abu ne da suka yi a ɓoye amma gashi Allah ya tona asirinsa yana gaya mana bayanin abin da suka aikata shi ne Allah ya ce wa makaru makara wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين عمر بن إسحاق يتي وأن سترى النم wato bayan sun kashe taguwa sai kuma suke son su kashe salihu wannan kaga laifi a kan laifi fa in kana sadiqan ajilnahu qablana wa in kana kadiban kunna qad alhaqnahu bi naqatihi wai idan gaskiya yake to mun kashe shi kafin shi ya kashe in kuma ƙarya yake to mun riskar da shi da taguwarsa makaryaci a ita ma taguwar ma bata tsira ba na kafa fa ta hulelan suka je masa da dare ne bi tuhu dan su kwana bi ali a gurin iyalansa a ɓoye fadama ghathumul mala'ikatu bil hijarati sai mala'iku suka kwarankwatsa kwatsi suka zuwa falamma dawo ala ashabi da suka yi jinkiri ainihin ba su dawo gurin mutanensu ba a tau manzila salihin sai suka je gidan salihu fa wajaduhu mundashakhin mun munshadikhina qad wudbiqu bil hijarati sai suka same su a kwance da an kwatsi su da dutse ba ƙalu risale an anta qataltahu mutanen nasu sai suka ce da salihu kai ne ka kashe shi ka kashe su sun mahamu bihi suka nufin shi ma za su kashe shi faƙamar ashiratu hudunan yan danginsa suka tashi suka kare shi walabi su sala suka sa makamai suka ce in kun taɓa shi to wallahi mu ma za mu taɓa ku abin zai koma yaƙi tsakanin mu da ku wa qalu lahum wallahi la taqtulunahu abadan dangin nasu suka ce wallahi ba za ku taɓa taɓa shi wa qad wa'adakum anna al'azaba nazilun bikum fi thalathi yayi muku alƙawari azaba za ta sauka muku cikin kwana uku fa in kana sadiqan fala tazidu rabbakum alaihim alaikum gharar in da gaske yake wannan azaba za ta sauka to kuma yanzu ku kashe shi ku kafu yanzu ku kara wa ya fushi akan fushin da ya da ku da ga abin da ya yi addu'ar da ya muku to kai yanzu kuma ku kashe shi to kai kuna so ku kara kanku wata azaba da fushin ubangiji wa in kana kadiban fa antum min wara'i ma turidun in ƙarya yake to shikenan ku je ku yi da'awun ku ga za ku fansarafu anhum lailatahu tilka a wannan daren nasu suka tafi ba su taba shi ba saboda ga danginsu sun tsaya tsayin daka ba za a taba shi na to shi ne cewa makaru makara sun yi makirci makirci ma na makara Allah ce mu mun yi namu tanadin kuma mu lashi mu ba san irin tanadin da muka yi ba kaga sun zo za su kashe shi a ƙarshe an kwaran kwatsa su tanadin da Allah ya musu ba kai ba kana aiki wata makare duba ka ga karshen makircin nasu anna dammarnahum yadda muka rugurguza su wa qaumahum da mutanensu ajma'ina baki daya to Allah duk ya gama da su kafin su su gama da salih na فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فتلك بيوت دبا إذا جنس نيوان أنت خاوية باقوة an halakar da su na nema zalimai da sababin zalincin da suke sun karyata sun ce fito da takwa ya fito da ita allah ce tana da sha ko kuna da sha sun ki yadda sun zo ran shan ta ma sun sha ruwa a ƙarshe ma ba a ƙwaruwa suka yanka ta fadda dama alaihim rabbum sauda azab Allah ya dagadar da su da bulalata azab salihu ma suka zo za su kashe sun zo sun kewaye gidansa da niyyar su kashe shi Allah ya koda ainihin malaku suke dagadar da su don haka Allah ya ce duba gidajensu ga nan ba kowa bai ma zalimu da sababin zalunci ne suke inda fi zalika la'aya lallai a cikin wannan akwai aya ga mai hankali shi yasa yace laqamin ya'lamu mutanen da suke masar wa anjalil ladina amanu amma waɗanda suka imani mun tsirar da su kanu yattaqun wanda suka kasance suna jin tsoron Allah to wannan azawa da ta sako wa mutanen salihu su ba ta same su na'am ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون ولوطا أنا أذكر لوطا تتنا لابار اللوط سنة النبي سوى متانا كما أنا كنا سلوط إذ قال لقومه كتنا لوقت دا إيجايا متانا سأل yace a al-fahisha yanzu ku dinga zuwa mummunan aiki irin wannan wa antum tusiruna kuna gani eh, da hankalinku me fahisha shine yace ata'atuna dhukurana min al-alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum yanzu ku dinga zuwa maza daga halitta Allah kuna bar abinda da Allah ya halatta muku ya halitta muku na maza na mata afwan abinda Allah ya halatta muku na mata kuna barinsa kuna zuwa maza to wannan lalle kun zo da mugunan aiki wanda babu wanda ya taba zuwa da wannan aikin kafin su nan zo ayin da kun lata tuna rijala yanzu ku dinga zuwa maza sha'awatan da sha'awa in duni nasi nisa'i ko bayan mata taimakon ku jiwa maza mata sai ku dinga zuwa maza kai bal kawun ta tajhalun lalle kun mutane ne jahilai ba ba ku da sani domin wanda ya sani bai kamata yi wannan aiki فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وما كان جوابا أمسر متانا سبتكسن شبا إلا أن قالوا سيدي سكتي أخرجوا آل لؤلؤ من قريتكم kufitar da mutanen luɗu daga garinku wayannan ba abokan zaman mu bane masu kawo cikas ne domin wanda yake son ya hole ya son wanda zai masa tsawa ya fi son wanda zai hanki shi wanda zai da ziga shi ka kaga matar lodi tasu ce na ka wannan su ba za su so a fitar da ita ba saboda suna tana musu cune tana samun musu ma abokan harka na ka ba za su so ta fita ba wani amma wanda suke da waɗannan suna so a kore su daga gari domin masu kawo cikas ne da matsala a cikin irin harkokin nasu bisa suka ce innahu nasun yatahharun wayannan mutane ne da suke tsarkakuwa daga mazaje suna tsarkakun kuwa su ne muke suke ce su kuma su suke nema don ga tun da tasu ba su zo ba to a kore su daga gari bai kamata su zauna tare da su na fa an jaina sai muka tsallakar da nuku wa alahu da mutanen su ne wanda suka imani illa su illa mara'ata sai dai matarsa qaddarnaha mun kaddara mata min al-ghabirin ta zama daga cikin halakatu kawai mummunan aikin da take yi haka ita tana bangaren waɗancan ba ta bangaren annabi lut da mutanensa na'am wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzirin amtarna alaihim matara mun musu ruwa matara ruwa ruwa mai tsanani kowane irin ruwa ne ita hijaratan min sijil mandud wato ainihin duwatsu ne na sijil na wutar sijil kun gane ko wanda yake abin alamtawa musawwamatan inda rabbik abin alamtawa da wurin ubangijinka kowanne an samu masa alamarsa cewa kai nan wane za ka harba da wannan dutsen na wuta Na ka inda yi sai ya bi shi ya gudu ya gudu ya gudu ya gudu sai ya bi shi domin mai domin dama na sani shi aka aiko shi gurinsa na aka ake mu musu ruwa ruwa mummunan ruwa shi da ruwan duwatsu na aza. A a maɓarar munzari ruwan ababen gargada irin mutanen lu kai sa a wannan ruwan ya munana ba ruwan arziki ba ne. Allah ya mana tsari da shi قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه، الله خير أم ما يشركون قل يا مزكة الحمد لله ودي أتبت قال وسلام أمنشي أتبت على عباده الذين اصطفى أبي باين سوان دي زعبا وان مسا نئمة cikin nemomi wanda ba za su yi danyowa ba za su kuma iyakantu ba ko wannan ainihin aminci ya tabbata gare su allahu khairun wai bautar allah ita tafi amma yi yushrikun ko ko abin da suke hada allah da shi shine bautarsa tafi ba shakka bautar allah ita ce wacce tafi domin ita ce ma tsira wancan ko babu tsira a ciki babu tsira a ciki naka bauta Allah ita ce wacce take mun fificiya bal ita ce ma asali babu wata bauta ta gaskiya sai ita amman khalaqa samawati wal ardh amman khalaqa samawati wal ardh wa anzala lakum min as-samai ma'an fa anbatna bihi فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون ومن يسابه ترى الله يتتبيه saboda shi ya samaye ƙasa yake saukar da arziki amman khalaqa samawati waye ya halitta samai wal ardi waye ya halitta kasa? wa anzala lakum minas samai ma'an waye sauka muku da ruwa daga sama fa ambata bi hadaiqa fa ambatna bi hadaiqa ma'ana muka tsirar da gonaki bihi da wannan ruwan aka tsirar da shukoki waye fito da shukokin waye ba da ruwan waye kuma ya tsaro da shukokin eh, za ta bahja shukokin ma'abota ƙaye wanda in ka zan suna ta ban sha'awa gona ta yi koriya fatau eh, iska na kaɗa ta tana rangaji kaga akwai ban sha'awa in rafi ne to ga shi nan da kayan abubuwa a ciki marmari iri-iri wanda suke masu ban sha'awa isa ce za ta bahja ma'abuciyar kwarjini ma kana kuma an tumbitu shajara ai ku ba ku isa ku tsoro da bishiyar ta ba ku ku fito da ganyen ba ko ballantana ku fitar da 'ya'yan a ilahun ma Allah yanzu kwa sanya wani abu bauta tare da Allah wanda yake yin wannan abu kuma ku ce ku bauta wani tare da shi bal hum qaumun jiru. a ku dai mutane ne wanda suke kaucewa ga barin gaskiya in dai gaskiya za ku bi ai Allah shi za ku bauta wanda ya yi ku wa'in nan abubuwa yake mutum muku da shi da arziki da komai to kuma sai ku sake shi ku kama wani wanda shi baya yi afa man ya falu kamar la ya falu afa la tazakkaru wanda yake halitta a sanya shi daidai da wanda baya halitta wanda yake azurtawa a sa shi daidai da wanda baya azurtawa mai ba da lafiya a sa shi daidai da wanda baya ba da lafiya wanda ya isa ya sa tuta a sa shi daidai da wanda bai isa ya komai ba eh kamata a sa su daidai ba naka a ilahun ma'allah kai wani abu mota tare da Allah babu balun ba haka abu yake balun qaumin ya'dulu mutane ne da suke kaucewa ga barin hanyar gaskiya shi yasa suke bautawa wani Allah tare da Allah na'am أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن جعل الأرض قرارا waye sanya ƙasa matabbaciya ba ta rawa ba ta rubta da muramuka waye sanya ta tabbatacciya waje ala khilalaha anharan ya sanya ƙoramai a tsakatsakinta wanda muke sha daga ruwayensu gulabai su ba su ruwa su kuma su tara ruwan yana gudana daga gari zuwa gari ruwan yana yawo ana ɗiba ana sha ana amfani da shi tsawon shekara guda waye wannan waje alala harawa sai ƙasar nan ya sanya mata duwatsu wanda suka rike ta gangan ba ta tambal tambal waye wannan waje ala bainal ne hajizan ya sanya tsari tsakanin koguna guda biyu waɗanda ga su daban-daban ɗaya na ruwan na ruwan daɗi ɗaya na ruwan zartsi ɗaya fari ɗaya jajajaja amma kuma suna tafiya tare ba su haɗuwa wannan ba zai shiga cikin wannan ba wannan ba zai shiga cikin wannan ba waye ne ya sanya wannan tsarin mu dai ba mu ga wani gini ba mu ga wani katanga ta karfe ba ko ta roba ko ta wani abu ba to waye ne ya tsare su wannan baya shiga wannan ba shakka Allah ne tabaraka wa ta'ala ai ilahu ma Allah yanzu ya cancanta a bauta wani Allah tare da wani abun bauta tare da Allah tabaraka wa ta'ala ba shakka bai cancanta ba bal aktharuhum la ya'lamu yawan su ne ba sani ne tare da su jahilci ne lullube su shi sa har suke bauta wani Allah tare da Allah tabaraka wa ta'ala ba sa lura da irin waɗannan abubuwa na ayoyin da suka sa ya cancanci a bauta masa shi kaɗai na'am أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يجيب المضطر خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ Allah ya mun za Allah ya mun kaza gunki zai ce na zan ma ko ne ma alƙawari eh bai saba kai ko wani wanda yake roko misali a ce ɗan adam ne ko aljan ba lallai iya biya masa bukatarsa ba amma Allah tabaraka wa ta'ala shine yake amsa kiran mai kira kuma ya biya masa bukatunsa wai wai kishi musuwa waye yake yaye muku mummuna abun ya same ka ciwo ya same ka wa kake roƙa ya yi ba fashaka Allah wa yaj'alukum khulafa al-ard wai sun ya ku ne a bayan kasa wai nan su tafi wai nan su zo wai nan su tafi wai nan su zo yanzu yan shekara 150 da suka wuce yanzu ba labarin su yan shekara 100 ma sai dai wani da wani wataƙila ka haɗa dubu kafin ka samu ɗaya suna yana sun tafi yan shekara yanzu 80 kaza sun maye gurbinsu ana nan ana nan su ma su tafi wanda yanzu suke hamsin sittin su zo su maye gurbin su ba haka ya sanya mu kwali ko biyu a bayan ƙasa nan su tafi nan su maye gurbi a ilahu ma'amma, yanzu ya cancanta a bauta a wani a ainihin abun bauta ma Allah tare da Allah bai dace ba qalilan ma tazakkarun kaɗan ne kuke tunani akan haka na'am أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر waye yake shirya da ku a cikin Eh? yanzu masu yawo a sahara waye ke nuna musu hanya ba shakka akwai abubuwa da suke duba na taurari wanda da su suke gane e nan tauraruwa ce mun bi muna tafiya ta ƙarƙashinta, za ta kai mu gari kaza ko za ta kai mu ƙasa kaza keta sahara da suke ai ba wai keta suke da suke ga dama dole akwai abin da yake nuna musu hanya rairayin ne gashi nan suke ta tafiya ciki amma kuma akwai daga cikin halitta Allah abin da suke dogaro da shi wajen nuna hanya to waye fito musu da wannan abin da suke dogaro da shi su gane hanya haka na mai tafiya a cikin teku ai ba haka yake tafiya ba ko dole akwai abin da yake dogaro da shi wajen gane hanya wani wannan abin kuma halitta ce ta Allah tabaraka wa ta'ala haka na wanda yake tafiya ainihin a jirgin sama ai ba kawai haka da kai yake yanka duk inda ya ga dama ba akwai hanyoyi da suke amfani da su wanda suke bi waye shirye da su bin wannan hanyoyin Allah tabaraka wa ta'ala wa man yursilir riyaha waye yake aiko da iska bushran ta zama bushara bayna yadi rahmati kafin saukar rahmasa shine shine ruwan sama hmm. eh, waye sako iska iska ta taso Iska nan ta walƙiya ta walƙiya ainihin wataƙila a samu tsawa a ciki ko ma ba a samu tsawa ba to wannan kuma sai sa muna sa rai cewa rahama shine ruwan sama rahama za ta sauka waye koro da iska da ta barbare hadirin har ya zubar da ruwa Allah ne baraka wa ta'ala a ilahu ma Allah yanzu ya cancanta abota wani tare da Allah ta'ala Allah ubangiji ya ɗaukaka amma yi shirikun ga abin da suke tara shi da shi عمن يبدا الخلق أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أمن يبدأ الخلق واي فارع وَأَنَا دُكَّ من واي Allah ne kuma yu'idu wai in ya mutu kuma zai sake dawo da shi zai sake dawo da halittar nan Allah ne ba wani wanda yake buga kirji a duniyar nan saboda fasaharsa da da kimiyyarsa hmm. ce shi ya yi halitta ba wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard wa yake azurta ku daga sama shine ruwan sama wal ard daga ƙasa ya fitar da abinci ku samu ha ilahu ma Allah yanzu ya cancanta wa wani tare da Allah ya dace ba kul hatu burhanakum in kun ce kuma eh ya dace abota masa ko akwai wani da yake yin aikin da yake yi to hatu burhanakum ku zo da hujjaku in kuntum sadiqin in kun zama ku masu gaskiya ne ba shakka babu wata hujja da za su iya zuwa da ita wannan duk ayoyi ne da suke jan mu zuwa tauhidi don mu gane cewa da fahimta ta hankali wannan duk hujjoji ne na hankali ka gane duk ina abubuwan aikin Allah ba wani wanda ya taba buga kirji ya ce shi yake waɗannan abubuwa to don ko Allah ne yake banta da su ashe shi yake banta da bauta wanda ya cancanta a bauta masa shi kare Allah subhanahu wataala ya gane sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka